Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin mu na yammacin yau talata 26 ga watan Disamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Ibrahim da kanin labarai. To Aisha sojojin Ukraine sun kai hari kan wani jirgin ruwan Rasha bayan da ya iso bakin gabar Crimea suka lalata wani sashin sa. matukan wani jirgin ruwa sun ce wasu fashe-fashe sun auku sau biyu yau talata a tekun bahar al-ahmar sannan rundunar sojin ruwan india ta ce za ta tura jiragen ruwa na yaƙi guda uku da wani jirgin sama na sintiri a tekun bahar al-arab to kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne yanzu kuma za a ji cewa wani harin 'yan bindiga ya hallaka ran mutum sama da casa'in a jihar plateau ko me ya yi zafi hakan mutane suna barci sa ji a masu sannan ba wanda ya taba fita ya ce shi ne aikata wannan kuma rahotannin da muna samuwa daga wurare da kuma mutane da sun gan abun da ido sun ce sun sa kaya iri ɗaya ma uniform in baka za kuma aji cewa 'yan awarin kasar kamaru daga bangaren ingilishi sun kai wani hari a wata tashar mota a kamaru yayin da ake bukukuwan kirsimeti domin yan awarin sun lashi takobi na haddasa tashin hankali har sai gwamnatin kamaru ta amsa bukatunsu ga baki daya sannan kuma muhammad hafiz baballe yana nan tafi da shirin noma tushen arziki da kuma ci wanda a yau shirin zai ci gaba da bita akan wasu daga cikin muhimman batutuwan da shirin ya yi nazari a kansu cikin wannan shekara bayan nan kuma za mu karanto muku wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta imel amma kafin nan sai mun ji yadda halin da duniyar ta wuni. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Sojojin Ukraine sun kai hari kan wani jirgin ruwan Rasha bayan da ya iso bakin gabar Crimea suka lalata wani sashi na jirgin wanda ɗaya ne daga cikin jiragen Rasha masu zirga-zirga a tekun Bahar Aswad wanda rundunar sojin saman Ukraine ta ce ana kyautata zaton yana ɗauke da jiragen yaƙi marasa matuƙa ƙirar Iran. ma'aikatar tsaron rasha ta ce harin da sojojin ukraine din suka kai ya lalata jirgin ruwan mai suna novochaskas a wata tasha da ke feudosiya sargi akyonov wanda rasha ta nada gwamnan crimea ya bayyana a kafar telegram cewa harin ya hallaka wani mutum ya kuma raunata wasu kafafen yada labaran rasha sun ce an yi bayanin al'amarin ma shugaba putin rundunar sojin ukraine ta ce ta yi amfani da makami mai linzami ne wajen lalata jirgin matukan wani jirgin ruwa wanda ya bi kusa da gabar yemen a tekun bahar al sun ce wasu fashe-fashe sun auku yau talata jim kaɗan bayan an hango wasu jiragen sama biyu marasa matuƙa a cewar hukumar kula da harkokin zirga-zirga a ruwa ta birtaniya fashe-fashen sun auku ne da nisar wajen kilomita tara daga inda jirgin ruwan yake a tekun bahar al'ahmar mai tazarar kilomita 83 daga tashar hodaida ta gabar yammacin yaman a cewar hukumar zirga-zirgar ruwa ta birtaniya din uk mto a wani bayani na gargadi ba a yi bayani kan jirgin ruwan ba da irin kayan da ya dauko da kuma inda ya fito ko kuma inda za shi rundunar sojin ruwan india ta ce za ta tura jiragen ruwa na yaƙi guda uku da wani jirgin sama na sintiri a kogin bahar al-arab a matsayin tauna tsakuwa bayan wasu jerin hare-hare kan jiragen ruwa a kwanan nan ana shirin tura jiragen ruwa guda uku din ne masu ruguza makami mai linzami da kuma jirgin sama na sintiri samfurin p mai cin dogon zango biyo bayan wasu har-haren da aka kai kwanan nan a kogin na bahar al-arab a cewar rundunar a wani bayani na daren jiya litini amurka ta zargi iran da kaddamar da wani hari da jirgin sama mara matuki ranar asabar a kan tankar mv chem pluto a tazar kilomita 370 daga gabar indiya zargin da ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce bai da tushe labaran na farko kenan nan ba da jimawa ba ibrahim zai dawo ya karanto mana sauran labaran amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu daga najeriya a wani sabon hare-haren da 'yan bidiga da aka da ba a tabbatar da waye suka kai ba a wasu kananan hukumomi a jihar plateau wacce ta sha fama da matsalolin tsaro an kashe sama da mutum casa'in kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da wakiliyar muryar amurka zainab babaji ta haɗa mana zainab gare Rundunar tsaro ta 'yan sanda a jihar Filato ta ce mutane 79 ne 'yan bindiga suka hallaka a ƙauyuka goma sha biyu a ƙaramar hukumar Bakwas da wasu mutane goma sha bakwai a ƙaramar hukumar Barikin Ladi. A wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau DSP Alfred Alabo ya aike wa manema labarai a yau talata ta nuna cewa 'yan bindigan da har yanzu ba a san su ba sun kona gidaje 221 sun kuma kona babura 27 da motoci takwas. Hare-haren wanda aka fara tun ranar Asabar zuwa Litinin ya sanya dubban mutane musamman mata da yara da suka tsira da ransu yin gudun hijira zuwa manyan garuruwa. Mr. Isaac Gilson shine kansila mai wakiltar Butura a karamar hukumar Bokos musamman yankin da kashe-kashen ya fi yawa ya shaida min cewa maharan sun faɗo wa mutane ne cikin dare suka hallaka su. A lokaci ɗaya kai suka mamaye suna ta kashe mutane akalla yanzu da sati na mutane da muke kirga sun sama da tamanin da bakwai wanda ni na gan tabbaci ba wai bai yanzu ma muna shirin mu je da na yi zamoyin su. Ba wani sokara ba a ba ba komai ba haka kai suka taso kwanakin baya ana ta jita-jita cewa ba za mu yi Christmas ba ba za mu yi Christmas ba ashe da gaskiya in gwamnati za ta magance wannan abun duk wuraren da aka yi wannan a tattara manyan wuraren wani yanayi mutane ke ciki dai yanzu haka mutane sun ba tun shiga bakwas kafin nan mai katako duka ba ko mata ko yara mazan maɗaɗɗaya suna sinkiri babu kowa an bar gari gaba ɗaya kawai muna roƙon gwamnati su taimaka domin kowa ya koma gidan shi ya zauna. Malam Sale Yusuf Adam shugaban kungiyar Fulani ta gan Allah a karamar hukumar Bakos ya ce wasu al'ummomin yankin sun kona musu gidaje fiye da goma sha biyar. To gaskiya abin da ya haddasa wannan rigiman da ya faru shekaran jiya mutane suke suna kone gidaje kuma suna sata shanu kan Fulani domin akwai wanda suka sata shanun da ya kai saniya ɗari shida na yankin Bakos. Shekaran jiya da safe sun shiga ruga gidaje a gefen bakwas suna ta kone gidajen fulani na yankin wannan wurin gidaje sama da goma sha biyar. To yanzu yaya za a warware wannan matsala? To gaskiya warware abun kawai ina ga shi gwamna da kanshi in ya saya da gaskiya shine zai ɗauki matakin da za a kira duka bangarorin a zauna domin a samu bakin zare. Wani dan asalin karamar hukumar ta bakwas ɗan Juma Mabas ya ce tun shekara ta dubu biyu da goma sha takwas da aka yi rikici a wasu ƙauyukan yankin wanda ya kai har sarakuna an karkashe lamarin ke ci ci gaba da aukuwa. Mutane suna barci sa ji a masu sannan ba wanda ya taba fita ya ce shi ne a aikata wannan. Kuma rahotonin da muna samuwa daga wurare da kuma mutane da sun gan abun da ido sun ce sun sa kaya iri ɗaya ma uniform baka bakake. Wannan ya wuce na manoma da makiyaya. Tsaron kasa yana hannun gwamnatin tarayya ne don su ne da police su ne da, da soja da kuma su kamar su civil defense. So haki yana wuyan jami'an tsaro na kasa ne. Yakubu Ibrahim Iro, daraktan kungiyar da ke fafutukar zaman lafiya da samar da 'yanci wa Fulani. Ya ce sai an yi zama na gaskiya don warware matsalolin da ke tsakanin makiyaya da manoman yankunan. Gaskiya abubuwan da suke faruwa a wannan wa'annan local government guda biyu abu ne wanda ya shafi rashin tausayi da rashin imani da kuma son zuciya. wannan kenan na biyu hukuma ta ki ta fito ta ɗauki mataki na gaskiya akan irin waɗannan rigingimun da suke faruwa. Haɗa ne na abin da ya shafe eh, makiyaya da manoma. Yau mai kiwo zai fito ya je kone gidajen manomi. Manomi da next day shi ma zai fito ya so ya kone gidajen makiyaya. Yadda abubuwa suke faruwa kenan ake ta wannan rigima idan ana son wannan al'amari ya fare. Duk gunda aka je aka yi ta'addanci a neme mai anguwan wurin a nemi sarkin wurin a nemi ardon wurin nemi matasan wurin babu yadda za a yi a ci an yi wayan abubuwan ba a tresin mutane da suke wayan abubuwa a hukunta su ba ko a farkon wannan shekara irin wannan salon kashe-kashe ya yi sanadin rasa rayukan jama'a fiye da ɗari a ƙaramar hukumar mangu wanda har yanzu al'ummomi da dama na gudun hijira a ciki da makwabtan jihohin jihar Filato. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji kai tsaye ake sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim da kashin labarai na biyu. To Aisha, jagoran 'yan adawa a Rasha da ke tsare Alexei Navalny yau talata ya tabbatar cewa an garzaya da shi zuwa wata shiya ta gwale-gwale wadda ke arewa da mahaukaci koko mawuyaciyar kuryar duniyar nan ta arewa wato Arctic Circle a turance. sakon da ya tura ta kafar X wadda a da ake kira Twitter na zuwa ne kwana guda bayan da wasu daga cikin makusantansa suka ce sun gano shi bayan sun kasa gano shi na tsawon makonni. kafin nan an tsare navalny ne a yankin vladimir da ke gabashin moscow yanzu kuma yana kaf da ke yankin yamal lanet wanda waje ne da aka san shi da mummunan sanyi Ibrahim Ka'annasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na gaba wanda zai kai mu kasar Kamaru. da sanyin safiyar jiya wanda ya kasance ranar kirsimeti wani bam a ah, na gargajiya ya lalata wasu shaguna guda uku a tashar t junction wanda aka fi sani da bamenda muhammad bashir ladan na dauke da ci gaban labarin 'yan ta'adda na kungiyar adf wato ambazonia defense forces sun dau alhakin wannan hari da aka kai a ranar bikin kirsimeti da farar safiya a t junction na baminda a jihar arewa maso yammacin kasar kamaru ko da yake harin bai taɓa lafiyar mutane ba mun nemi mu san menene dalilin wannan aika-aika a ranar farin ciki kamar wannan mun tari hamisu dan kungiyar farar hula mazaunin birnin baminda ya ce wa muryar amurka dama yan awara sun ce kada mutane su fita sun saka takunkumin zama gida duk wani biki da za a yi na kirsimeti da sauransu masu yi su yi su a gidajensu saboda yau suwa wajen su ranar takunkumin su ne ranar nuna bakin cikin su ne to eh, safiyan yau dai sun kai hari ga irin yan fatire wanda ba gina su da abin gini mai kyau ba suna nan da dan bakin hanya haka saboda barazana su ba kuma mutane tsoro kada su fita saboda wani shagali ko saboda wani biki amma wannan harin da suka kai bai taba kowa ba ban da wa'annan 'yan wuraren patron da ya kona babu mutum da dai ya kashe ko kuma ya wa. yan aware sun lashi takobi na haddasa tashin hankali har sai gwamnatin kamaru ta amsa bukatunsu ga baki daya in ji muntari hamisu masu harcin turancin ingilishi suka ce suna da waɗansu bukatu wanda ya kamata gwamnati ya duba ya gyara wannan abin ya fita hannu ya shiga hannu waɗanda a yanzu ba su sauraron komai shaidai su dai suna so kawai a raba ƙasa to amma farar hula sun gaya wa gwamnati eh, lauyoyi sun gaya wa gwamnati mutane masanin ilimin zaman lafiya sun yi wa gwamnati jawabin akan cewa yarjejeniya ko kuma zama ya fi musu alheri a zauna a sasanta wannan magana wato a kira shugabannin waɗannan wanda suke an gitsa waɗannan yaran daga kasan turai a zauna da su zama ta musamman a nuna musu abubuwan da suke wanda daidai ne a karbi wanda ba daidai ba ne a shafe su a yarjejeniya zaman lafiya ya zo amma mu sani cewa a yanzu bindiga ya shiga cikin ƙasan bamin da ya shiga cikin ƙasan buya kuma akasarin yara waɗanda suke rike da bindigan suna shaye-shaye. Tun shekarar 2016 ake gwagwarmaya tsakanin 'yan aware na Ambazonia masu neman 'yancin kai da sojojin gwamnatin Kamaru yakin ya kasa karewa. Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. To a gaida Muhammad Bashir daga Kamaru kuma za mu kaɗa ƙasar Ghana. inda aka gudanar da wani taron karfafawa al'ummar zanguna gwiwa don su rungumi kasuwanci wanda aka ayyana da zango startup summit 2023 tare da kira ga matasa da su kasance masu halaye na kwarai domin samun nasara a kasuwancin nasu taron wanda aka shirya da nufin bunƙasa tattalin arziki ta hanyar sana'o'i da kasuwanci ga al'ummomin zanguna a faɗin ƙasar ghana ya gudana ne a ɗakin taro na babban masallacin ƙasa da ke birnin accra idris abdallah gare Taron mai taken karfafawa, hadawa, sauyawa, karfafa ruhin kasuwancin 'yan zango ya haɗo kan matasa kimanin 500 shugabannin al'umma, masu ƙananan sana'o'i, masu zuba hannun jari da masu tsara manufofi, inda aka tattauna dabarun bunƙasa ci gaban zangunan Ghana ta hanyar ƙara matasa ƙwarin gwiwar gudanar da sana'o'i da kasuwanci. Mahmud Jaja, shugaban Zango Vision Hub, ƙungiyar da ta tsara shirin ya yi ƙarin bayani ga muryar Amurka. Zango Hub ƙungiya ne na matasa sa'an da muke duban yadda za mu taimaka ma matasa musamman wurin eh, aikin sana'a wanga shiri mun samu wani partnership ne da ministry of finance da world bank suna son su taimaka ma matasa duniya baki daya yamma na suka gan kama cikin zangonnin mu saboda mu muna kokari she suka ba mu wannan support kamar mu mu zama kamar wanda za mu ya mu select young people na agent na tsakanin mu matasa to muna da office da inda muke training matasan isa wanga training ga mun ba su four months training bayan four months training nan to she muka ce yau su zo su pitch su gara ma duniya gabadiya abin da suke yi babban bako na musamman a wurin taron karamin minista kan harkokin kuɗi dr muhammad amin adam ya shawarci al'ummar zango we have been sleeping for a long time and it appears everybody has come to the conclusion that zongos are behind but zongos are not behind yace mun jima muna barci kuma ga dukkan alamu an kai ga cewa mu 'yan zango muna muna baya amma 'yan zango ba ma baya domin muna da mutanen da suka ba da gudunmawa wajen ci gaban mu a matsayin su likitoci malaman makaranta 'yan kasuwa da sauransu amma muna buƙatar mu har ci gabanmu da kanmu don da haka ne za mu iya ba da labarin kanmu da kanmu baya ga shawarwari daga wasu fitattun 'yan kasuwa an buɗe fili ga wasu gungun matasan 'yan kasuwa guda goma sha biyar inda suka bayyana dabarun yadda za su gudanar da kasuwancinsu kuma su samu riba ga wani kwamiti da zai tantance gungun da ya nasara daga bisani sai a ba wannan gungun tallafin kuɗi mai tsoka da zai gudanar da kasuwanci a ƙarshe gungun da bushira abbas wanda ke noma abarba ta yi nasara sunana abbas bushira muna sana'an aburbai gaskiya mun go through zongovation program na for the period of more than three months mun koyo a lot in fact jenny na ya tanye ni na iya na accept reality uh, challenges in business so alhamdulillah mun gode ma zongovation na gode ma allah da ya bani da courage da eh, karfi na iya na go through program ga success successfully. Wasu da suka halarci taron sun yi tsokaci ga muryar Amurka. Sunana Aisha Yusuf, nema ma taron mun ga yayi fine. kuma ajiya guda da ta yi fira batun sabulu da zuma blues na ya kama mini rai na ce to inda ya ka gama ba halle samu ma mu samu wani abu cikin mu ma mu kama saboda gobe da sana'a muna yi amma na samu wannan sabulu na kara na mai fai suna na khadija ali amma lakabi na malama ladidi alhamdulillah ni zuwa na yau dai na ji daɗi kuma na yi farin ciki da na ga yaran mu suna wadanga abubuwa mun gode ma Allah Allah ya sa su fi haka. Kungiyar Zango Vision Hub ita ce ta shirya taron tare da haɗin gwiwar Bankin Duniya da ta ɗauki nauyin shirin da tsarin harkokin kasuwanci da ƙirƙire-ƙirƙire na ƙasa ko NEIP da kuma ma'aikatar harkokin kuɗi ta Ghana Idris Abdullah Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana. To a gaida Idris Abdullah Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. a ci gaba da kawo muku bitar ƙarshen shekarar nan ta 2023 da muke ban kwana da ita shirin ya yadda masu hada-hadar dabbobi tsakanin najeriya da nijar suka koka kan rufe iyakokin ƙasashen biyu sakamakon matakin da kungiyar ecowas ta ɗauka na kakabawa sojojin da suka yi jin mulki a nijar takunkumi tunana ibrahim abdullahi hura boka a nan ilila to gaskiya mun shiga matsala sosai don matsalar da muka shiga babu dabbobi sana'an da muke yi kuma mu ita ce muke ta dabbobi mu je Nijar mu sayo mu kawo nan ilila Najeriya mu saida to yanzu babu kowa zaune na yake cikin matsaloli muke in dai da son hali ne da gaskiya a taimaka a buɗe buran nan kowa shi wadata saboda a samu ci gaba yanzu gaskiya mun wahala kuma babu ci gaba kowa yana kuka tsakanin 'yan kasuwa da irin masu dan taimaka su dan yi mana ayyuka hakan nan kowa mace haki na tsaye dai tsadar rayuwa yawa sannan ba kwanci hankali sunana isa isa elela mai sana'a kananan dabbobi ne wanda sun kada da awaki da kuma tumaki da raguna a gaskiya turihe wannan boda gaskiya muna fuskantar matsaloli na kasuwanci wanda dai ni in short ni dai wani to sai in ci haka zan koma na to da dabbobi abin da to da su dabba kusan takwas kan da Allah ko guda ban sai ba wanda lokacin nan kafin rewa gabo da kafin sha biyu na ranar insha Allah mun sai su hamman sai wasu kuma dami amma yanzu gaskiya abubuwan dai sai dai hankali gaskiya yanzu dai sai dai mu ce mun gode ma Allah gaskiya akwai matsaloli da dama wanda ma gaskiya hudun su ma ba ma sai mun mutum ya hudu ba ya shigo kasuwar zai ga san cewa akwai matsala domin akwai mutane da ka kawo mana dabbobi daga Nijar da gare su muka sara yanzu gaba ɗaya sun bar zakwa cikin kashi ɗari yanzu kashi da tara sun bar zakwa kashi ɗaya ne suke zakwa suke zakwa kuma sun zaka in sun sai suwa in ba sai suwa barin suna suke nan a wuce da su sai jibi gaskiya dai yanzu akwai na kasu ɗari bisa ɗari gaskiya gaskiya kin da nake yi da hukumomi akan waɗannan matsaloli gaskiya abin da ya tahi bai tsaya ko ina ko bai sauka ko ina sai ga talaka gaskiya mu talakawa gaskiya tsakanin Allah muna cikin hukuba ta kowane gehe wanda ya shafi daga dabbobi har abinci da muka ci gaskiya muna cikin wani yanayi gaskiya muna kira ga hukumi cewa da Allah su duba su duba muna da idon rahama su tosiya muna to Allah bodo dinga in akwai hali tunda abubuwan gari an riga yin su kuma cewa juya su a ce a mai da abubuwan ga yadda suke gaskiya wa yaji to Allah ya kuma hankali so ba su taimaka mana da gaskiya da Allah su shirya a buɗa mana bodo dinga mu ci gaba da kasuwancin mu Nijar ba ta sai da Najeriya najeriya ba ta sai nijar yayin da yake kaddamar da noman rani na bana a jihar jigawa ministan harkokin noma na najeriya sanata abubakar kyari ya yi karin bayani kamar haka Karin bayani shine kamar yadda muka faɗa shi wannan program ɗin president ne tun lokacin July da ya kaddamar da emergency kan abinci kuma da aka rantsar da mu ya ce maza maza ku yi cikin duk wani irin opportunity ne a samu a ƙara abinci. At least mu samu dai wannan shekarar mu ƙara abinci har zuwa dai inda dai zai isa mutane. To shine a cikin wannan noman ranin za mu yi alkama da masara da shinkafa da rogo kuma daga baya kuma cikin damuna kuma za mu karfafa dawa da kuma soya saboda haka a yanzu a kan abin da muka yi irin tallafin da muka yi shine za mu ba wa manomi wanda ya ce zai alkama iri din kyauta ko na yake so iyakan filinsa kyauta za mu bayar kuma taki za mu ba da subsidy na eh, rabin kudin yana neman taki buhu shida ne ya kawo kudin uku za mu ba da guda shida amma kuma kun je abin da kuma shi mai girma gwamna ya faɗa su ma sun ƙara bayyana a cikin nan akwai eh, national microfinance da suka shiga suka dora abun nan akan da wanda ba zai iya kawo wanda ba zai iya ba akwai kuɗi ya rage kuɗin don a haka dan rabin kuɗin shine ya zama kamar dubu ɗari da tamanin akan hekta ya mutane biyu ne ma za su ka akan hekta to amma shi ma yadda bayani da gwamna ya ce aka ka dubu arba'in da daya da wani abu to shine sauran kuma finance za su biya sai daga baya sai a ba su akan akan kayan da aka fitar sai a su balancing da su saboda haka ka gani gwamnatin tarayya ta yi nata shi ma mai girma gwamna jigawa shi ma ya nashi kawai da a samu mutane su samu bunƙasa su samu eh, livelihood da kuma ƙarin arziki da kuma kasa ta samu abinci irin ma daga mexico aka kawo saboda irin wannan variety din irin alkama din shine wanda ake kira bolog 100 shine wanda yake juriyan ko da dan rashin ruwa kaɗan ne ko da kuma dan zafi ne kaɗan shi ya fi irin na daɗin abin nan kuma an ka duba ka gani a lokaci akan lokaci muka yi har yanzu muna da lokacin da za mu iya abin nan saboda haka mun gan yadda aka tashi da kuma bayan bayan goyon baya da shi mr president bola ahmed tinubu ya bamu mun samu karfin gwiwa kuma za mu tashi tsaye mu yi wannan abubuwa da yake mutane manoma suna jihohi ne mun muna aiki da gwamnonin jihohi da gwamnatin jihohi kamar misali sokoto ko shekarun jiya uh, sakataren gwamnati ya bugo mana ya ce a kara musu saboda haka in ba dai an gama lokacin iyakar daidai lokacin da ba za a iya sake shuki ba ba za mu iya san iyakan mutane ba amma mu mun shiri da muka yi shiri muna da har zuwa hekta dubu ɗari da ashirin da biyar. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma ɗaukacin wakilanmu da abokan aiki na sashen Hausa na murya Amurka da suka bayar da gudunmawa wajen ganin shirin ya zo muku a wannan shekara ta da uku mai karewa sai kuma uwa uba masu sauraron mu muna godiya kwarai da gaske da fatan za a yi bukukuwan kirsimeti da sabuwar shekara lafiya Ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku fatan alkhairi. A da Muhammad Hafiz. Sai yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kukan aiko mana ta saƙonnin imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Profeso Kaka Misau. kace ku bani dama mika sakon murna ga 'yan uwa kristocin ƙasa ta najeriya da fatan sun yi bikin kirsimeti lafiya sai kuma ra'ayin abubakar ankuri lakwaja mai cewa da fata 'yan uwanmu mabiya addinin krista za su yi amfani da wannan lokaci na shagulgulan kirsimeti wajen sadaukar da rayuwarsu ga ci gaban al'ummar najeriya tare da zamanto jakadin yesu almasihu a ciki da wajen Najeriya. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Malam Ango malamin makaranta ya wuri kace muna kira ga al'umma musulmai da kristoci a Najeriya su yi wa mu ta Najeriya addu'a ta zauna lafiya da kwanciya hankali da ɗaukewar matsalolin tsadar rayuwa da ke addabar mu ta Najeriya. Muna fata wannan kiran namu ya kai ga kunnen waɗanda aka yi domin su. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaran. Kai ko cewa kai matakin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar mu jamhuriyar Nijar ta ɗauka na mayar da hankali kan harsunan mu na cikin gida. Bayan ta raba gari da ƙungiyar nan ta masu amfani da harshen Faransanci, wallahi ya yi daidai. Don kuwa hakan ba ƙaramin ci gaba za mu gani a ƙasar tamu ba. muddin dai gwamnati ta ɗauki wannan al'amari da muhimmancin gaske malam bahaushe dai na cewa kowa ya bar gida babu shakka gida ya bar shi To haka yake a gaida Grace Alheri Abdu wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice. To a takaicen sojojin Ukraine sun kai hari kan wani jirgin ruwan Rasha bayan da ya iso bakin gabar Crimea suka lalata wani sashi na jirgin wanda ɗaya ne daga cikin jiragen Rasha masu zirga-zirga a tekun Bahar Aswad wanda rundunar sojin saman Ukraine ta ce ana kyautata zaton yana ɗauke da jiragen yaƙi marasa matuƙa ƙirar Iran. jagoran 'yan adawa a rasha da ke tsare alexei navalny yau talata ya tabbatar cewa an garzaya da shi zuwa wata shiya ta gwale-gwale wadda ke arewa da mawuyaciyar kuryar duniyar nan ta arewa ko arctic cycle a turance. sakon da ya tura ta kafar x wadda ake kira twitter a da na zuwa ne kwana guda bayan da wasu daga cikin makusantansa suka ce sun gano shi bayan wasu makonni da rashin sanin inda yake matukan wani jirgin ruwa wanda ya bi kusa da gabar yemen a tekun bahar al'amar sun ce wasu fashe-fashe sun auku sau biyu yau talata jim kaɗan bayan an gano wasu jiragen sama biyu marasa matuƙa a cewar hukumar kula da harkokin zirga-zirgar ruwa ta burtaniya rundunar sojin ruwan india ta ce za ta tura jiragen ruwa na yaƙi guda uku da wani jirgin sama na sintiri a kogin bahar al-arab a matsayin tauna tsukuwa bayan wasu jerin hare-hare da aka kai kan jiragen ruwa. To masu sauraro a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin namu na rana. Sai kuma zuwa can an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana a ji mu da shirin mu na dare. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da ma wacce ta sada mu da ku malama zainab ni aisha mu'azu nake muku fatan a karasa wani lafiya masala.